التردد بين كون الكلمة اسما أو فعلا wannan كلمة suna هو أي كلمة أنا ana ya مثال مثال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس fa huwa ahlakahu idan mu zai ce wa mutane mutane sun halaka to shi ne ahalakahu ka rike salo ahalakahu yaya ahalakahu shi ya halaka su ko kuma ya fi su halaka au menene ahalakahu shi ne a wancan ahalaka hum au ahalakum eh ahalakahum zai ga shi nan mafasaran ainihin ahalakahum kaga fi'ili ne fi'ilu bi ma'ana ja'alahu fihi laki shi ya jefa sa cikin halakar أي جعلهم يهلكون وأهلكم وأهلكهم أي أشدهم هلاكا فقال قولا كانوا أخيه يقولون فعا آه، بخذان إبا جاشرين تقوى إنا تنغى فواسا لدي شوية شاكتنا رقم تسلم لدي فشين أكتا أني تبابي بكي زين يقولون sai wasan da ka ba basa to kaga wannan dole a ce masa mujmali ne yayi ina za ka fata wannan wasali aka yi na diga an masa wasali amma a kalmomin ba abin da aka tsara ba abin da aka rage sai dai wasalin hmm? Eh ba taraddudun ba wancan taraddudu na da babu? a istilahin littafin muktasar da babu wannan kuma ana magana a cikin usulul fiqh ana magana ta taso ne daga ijmal daga mushkil daga shakalu inda ka samu abun nan daga shakalu taraddudi na fiqh wanda gaba ɗaya na gawa ta masa sai komai kai ba wannan ko haka ne ba a kowane babi da nashi shafi'an hmm. har yanzu ba babin ne ba dama kaga ai ba gama karatu saboda haka nan ya kawo mana misali na baya ya kawo misali na wayannan ya kawo misali na wayannan sai zai kawo makullan da ake biyar na kullewa ba gani ba kullewan haka ake zama sai dai ya Allahu alam ba gani yin shan kire zo kan irin wannan da yake cewa azahiru ko kuma a karatu warware irin wayannan in ka su to za a zo babin warware irin ai ba latta ne ko latta ake irin wannan to dole za a zo ba cikin kaza dole an ko inda za a zo shi to in ka ya faru ga yadda za a yi in ka ya faru ga yadda za a yi mun kuma da karatun mafi ne an fara shi sai an je ƙarshe to ku ji wannan kuncin na ake karɓe gobe a kuncin na karɓe a yau ma ba yau aka fara wannan ba ka bi tsamina ina wala eh to akwai awwalan to kayan ba za mu goma waje ci kayan ka ci darinka tafiyan yana tara alwaqafu wal ittida'u shi ma na samun cikawa wurin tsayawa ko kuma farawa nan wurin a ya kai a tsaya wannan wurin a'a ba tsaya zai dole farawa ne to haka alwaqafu wal ibtida'u kama qala fi qawlihi ta'ala wama ya'lamu junuda وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به to wannan warrasa kona ibtida'i ne ko ko a a akabi dai kaga shi ma dole an samu sabani zai biyo a kai sai a sanya za a yi a warware kaga mushmal kaga muhtamal zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza al-aya fal wawu imma takunu atafan au istinafa dole in aka fi ne aka bambanta in istinafi ne ma'anar za ta bambanta ومن هنا نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستتبعون سنن من كان قبل سنن الذين قبلكم za ku dinga bin hanyoyin magabatanku alhadi hawaka inda na gulu daga an samu zakewa a cikinmu وتعريف كما حدث عند من قبلنا كما دي يدك ولما دفت كافمو عند من قبلنا ولكن من نعمة الله علينا أن الله حافظ ديننا والله يا طالبنا الدين مو فحفظ القرآن بنفسه كان قرآن يطرح لكم إننا لحافظون وإذا له لحافظون يا إيه، مان إيه. يعني كذا الله يقول شيني فحافظ القرآن بنفسه والسنة بتيسير علماء الهدي سنة أتت عليه لا فعن تيسير العلماء سوق التعواد أكوام على من حديثه الذين يذبون عن السنه kaga dage mai me suna littafin sa hmm taisira cikin irin dakarun da in an shigo da hadisi za su gane wannan magana shigowa ce kasan ba kowa zai iya ba sai an yi karance-karance da yawa sai an yi haddace-haddace da yawa kuma hadda kaɗai ba ta ba da sai da ganewa wanda don wanda ba gane ba ba ce wannan aikin ba mutum sai zama ta baki mai wani talibi da suka da ba kimarul furo iso kimarul furo ya haddace shi kan a wai sama nan ba ana maganan hadisi ka ba ce kuka muhimmar sai da ana wani hadisi ne eh, wanne mai kaza mai kaza kaza kaza shi a kaza kaza kama ba mai kaza bi hadisin da suke shi ya ɗauko karatu ya ta tabbata ta que maka yi duka ɗauki wanda kake so amma muna da shi kibarul qur'ani kenan dan ni gana wani dan ana magana ne aya alwala a cikin ina fice gashi gashi inda Allah ke ta ko menene ko menene ki da ya ya ya kawai ke da ko ni ta kai ta ce ai sadaka Allah la ba din ka ka ki da shi ta ki tsara sakun ka dauki abin da kake so a ciki ka ga ma an jiwa ka baki ne ba mata yana nan ya shige الذين الذين يذبون عن الحديث ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف فضوله فقد دو ما فاسو واسو عدلانسو ينفون عنه تحريف الغالين سنا قول هذه جرت شركة وما تذكر وتعويل المبتلين وقال عبد الله بن المبارك لو أن رجلا كذابا إن ذات جاول مسلمك أريشي عينكم بيت النية في السماء يا شيء نية أفهمك ها ها او في المخايف في المخايف نشي سمائي في المخايف بيما جاشي أن يسمى في كريا أن يكذب على رسول الله لا يسر الله له في السماه دا الله في أطول مصدقات رجلا من علماء الحديث فيكشف كذبه يقولون عليه فقال الزهري لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فما إسنادي أنا wannan an mutum ya zo ya karya